wa rahmatullahi ta'ala wa ah. muna hadisin wannan za mu tashi ko? ibn abbas قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم hadisi na 157 wadda yake wasu nasu kuma akwai idayan idayan na shan bamban عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه wannan hadisi na abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama filladhi ya'ti imra'atahu cikin hukuncin wanda ya zai kewa matarsa mana ya sadu da ita wa hiya ha'idun alhalin tana al'ada wato tana cikin jinin haila ya sadu da ita me laifinsa eh, hukuncinsa kala sai annabi ya ce ta saddaku bi dinar zai sadaka da dinari daya au nisfi dinarin ko dinari biyu ai eh, ko rabin dinari rawahul hamsa malamai biyar suka ruwaito sune ashabu sunan da ahmad wasahu alhakim wa ibn al sun inganta wa rajjaha ghayruhuma waqfahu wasu malaman suka rinjayar da cewa mawqufi ne hadisin amma hadisi a magana mafi inganci hadisi ne sahihi to sai dai maganan sadaka din kamar yadda malamai suka bayyana a cewa idan mutum ya sadu da ita farkon jini shi zai ba da dinari guda in kuma ya sadu da ita a ƙarshen jininta to zai ba da rabin dinari shine abin da suka raba shine aka raba bin wasu kuma suna cewa ma'ana ya danganta da wadatar mutum in mutum yana da wadata ya bada dinari guda in ko bai da wadata ya bada rabi rabin dinari <clears throat> kaga dinari na a yau in ka mai da shi kuɗi namu na naira kaga suna da yawa <clears throat> ko rubu dinar ma ya kai dubu takwas ko rubu dinar ya kai dubu takwas ko bakwai da wani abu ya kai dubu bakwai da wani abu ko dubu takwas to kaga dinari ɗaya nawa kenan times 4 eh to talatin da haka za ka biya shine penalty din <laughs> eh, wannan as a penalty ne na kuskuren da kai na wannan saduwa da iyali kai tana jini an gane go rabi kuma shine 16 kenan da wani abu ko ko sha bakwai to wannan shine saboda haka hadisin dai sahihi ne ya tabbata hadisi ne sahihi marfu'an an gani wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu amma ga kaman malikiya da wasu aka suka ce istighfari za a yi da kamar shafi'iya don sun gina ne akan rashin ingancin hadisin a gurin su shi yasa imamu shafi ma ya allaka aiki da hadisin da inganci ya ce lausa hadal hadith da na bihi da wannan hadisin ya inganta za mu yi aiki da shi to kuma ya inganta daga shi kenan an gane ko ba zai takaita kan abin nan eh, gifari kadai ba dole za ka ba da sadaka na kudin da aka bukata ka fitar ka yi sadaka ya zama penalty akan abin da ka aikata wannan yake yana nuna mana hukuncin wato kafara kenan na wanda zai kewa mai al'ada Allah tsare mu alha'idu Latus abin nan abin abi sa'id al abu sa'idin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake ya ruwaito mana wannan hadisi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alaysa idha tilmar mar'atu lam tusalli wa lam tasum muttafaqun alai fi hadithin fi hadithin tamamuhu fa zalika min nuqsani diniha wato hadisin yana da tsawo ne hadisin lokacin da annabi ya zo yana musu jawabi bayan ya yi dawo daga isra'i yake ce musu ya ji ya ga wuta mafi yawan da ke cikin wuta mata ne mata ne saboda haka ne yake a cikin jawabin da yake ya ya faɗi wannan magana na cewa suna da tawaya a cikin addini da kuma tawaya a hankali to shine sai wata mata take tambaya me yasa suka zama masu tawaya a addini da kuma masu tawaya a hankali shine annabi yake gaya musu alaysa idha hadatil mar'atu idan ashe ba mace idan ta yi al'ada lam tusalli ba ta sallah ba wa lam tasum kuma ba ta yin azumi suka ce bala sai ce fa zalika nuqsanu diniha hmm. shine anan a karshe a cikin ruwayar cikin hadisin tamamunsa sai ce fa zalika min nuqsani diniha wannan shine tawayan addini yana daga cikin tawayewan addinin ta tunda akwai wasu lokuta da ba za ta yi addini ba saboda wasu abubuwa da suke gitta mata a rayuwa kamar al'ada kenan a wannan hadisin jinin haila an gane go shine ya kawo magana kuma cewa mata biyu mata biyu suke tsayawa a shaida a madadin namiji daya hmm. kaga wannan min nuqsani haqaliha idan eh, ake cewa ba Allah ya ce fa in lam yakuna rajulani fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra wannan zalika min nuqsani aqliha aqulihinna an gane ko to wannan shine saboda haka muhallu shahid ita mai al'ada wanda take jinin haila ba ta yin sallah ba ta yin azumi amma kuma za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba kamar yadda ya tabbata a hadisi za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba an gane ko saboda mu'azatu ta zo ta tambayi na aisha radiyallahu ta'ala anhu anha ita mu'azatu binti abdullahi al-adawiyya tana daga cikin ɗaliban na aisha من أعلم أحاديثنا عن Aisha أعلم hmm. ahadisi Aisha ta radiyallahu ta'ala عنها ita mu'adha شيني e, har take cewa بال النساء nisa la الصومة وثقد sauma me yasa mata suke rama azumi ba sa rama sallah hmm. in sun yi al'ada shine Aisha ta ce a haruriyatun anti hmm. ke ma ba haruriya ce saboda tambaya ce ya kama da yan tawaye wanda suka yi tawaye wa sayyidina ali din nan su aka kira haruriya saboda su a gurin su bayan sun killace sun kawo duk abu irin wannan in mace ta yi al'ada ma ta dauke jinin al'ada za ta rama azumi kamar yadda za ta rama sallah dole za ta rama mm, sallah kai kamar yadda za ta rama azumi haka suke ba da fatawa su suna yan boko haram na wancan zamanin ka gani yan boko haram kenan yan khawarij hmm. ka gani to saboda haka shine take cewa wannan tambayar take kaman ke ma kin fito daga haruriya hmm. ke ma kyar harur din ce don wani gari ne ake kira harura hmm. harura shine ake danganta ta ga wanda yake da aqida irin nasu za haruriyun ko haruriyatun mace ce sai ta ce la innama as'alu kawai tambaya nake yin san hikima haka haka take gawa shine take cewa kunna nahidu ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa umaru bi qada'i sawmi wa la umaru. bi qada'i salah a wata ruwa ce kunna nahidu ala ahadi annabi sallallahu alaihi wasallam muna haila zamanin annabi ana umarta mu da rama azumi ba a umarta mu da rama sallah haka kawai yanda shari'a ta ce kenan ba musamman abin nan ba hmm. sai dai malamai suna bayanin hikima suna cewa saboda hikima ce da sauki irin na musulunci saboda shi azumi ba koyaushe ba ne kamar ramadan sai shekara-shekara hmm. in aka ce a rama haga ba matsala a masalla ko kullun ne akwai mashakka hmm. in aka ce sai ta rama bayan wannan jinin da ya zo mata ba da abin ɗinta ba wani abu ne wanda Allah ya sanya wa banatu Adam kamar da annabi ya gawa Aisha shi wani ja'alahu Allah fi banati adam alaihi salam wani abu ne da Allah ya sanya yawo ‘ya’yan adam alaihi salam ba lokacin banu isra'ila ba ne kamar da suke cewa a lokacin banu isra'ila ne aka samu al'ada ga mata ga kafin banu isra'ila kenan ba su bayan al'ada ga dalilin da ya sa mata ke al'ada hikiman da ya sa Allah ya sanya musu al'ada saboda ya nuna alamu na daukan ciki ko rashin daukan ciki tunda kafin banu isra'ila akwai mata kuma ana ta haihuwa mm. kaga ba za a ce a lokacin banu isra'ila ba ne aka samu al'ada hmm. tun farko ne shi yasa wannan hadisi na Aisha a cikin buhari yake cewa shai'un ja'alahu Allahu a gani ko ala banati Adam ya ci cewa ya banati Adam akan matan yayan Adam yayan Adam ku haka ya fara tun daga zamanin shi kenan hmm. banu Isra'ila kuma da yaushe ne daga lokacin Musa ne alayhi salam su banu Isra'ila daga lokacin Musa ne har kenan ba za ka ce daga lokacin banu sa'ilin aka fara samu al'ada ga mata an gane ba duk da akwai masu fadar haka na ji maka wani malami na so inganta magana cewa za a cewa to an samu tun farkon can sannan aka sake samu ko to me na haka an samu a farko lokacin annabi adam kuma aka samu lokacin bani isra'ila me ma'anar wannan <laughs> a gani wannan gairu makul. magan hadisin nan yana ishara cewa tun banatu adam ya ce kuma zahirin hadisin yana nuna tun farko za ka ɗauko shi ba za ka cewa banatu adam yana nufin daga lokacin wani sa'ila ba wannan ta'awili ne fihi kallo. an fahimta yawwa to saboda kawai aisha ta ce musu ana mana umarni kawai umarni aka yi mana murama azumi ba a ce kuma murama sallah ba shi shikenan sam'an wada'an alhikimatu fi zalika Allahu a'lamu bihi amma malamai suna kawo ba'dul kaga hikam fi zalik shine cewa akwai takfifi gare su a wajen sallah saboda kullun ne zai zama fihi shay'un min al-mashaqqa amma azumi ba fala ka gani wa ana aisha radiyallahu ta'ala anha lamma lamma ji'ina sarif hittu فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث haka yi dauna kuma fi hadithin dawilin ya kamata ya kawo dawilin ni na na saman ma fi hadithin dawilin ya kamata gaskiya dawilin din ne kuma sai sai shi kasirin ya kamata ya kawo dawilin din tunda da dogon hadisi ne ya zan wannan littafin akwai yan kurakurai a cikin wani lokaci sai muttafaqun alaihi fi hadithin dawilin ko fi hadithin طويل ta ma تمامه فذلك ko fi حديث طويل cikin hadisi mai tsawo zuwa hajjin bankwana da annabi ya shekara ta tara bayan hijira abin ya faru sun taho aikin haji sun zo gaba ɗaya kuma a wani aikin hajji ya zo da matansa duka shi aiki sallallahu alaihi salama matansa guda nawa yana da mata goma sha ɗaya wanda ya allawati da khalabihin hunna ihda ashara nisuwa allati dakhala bihinna ma'ana suka tare ya kuma sadu da su matansa ne kenan fi dunya wal akhirah wannan ittifaqan la ikhtilafa bainal ulama la ahad min al ulama ikhtalafa fi dhalik anna haula 11 min an niswa hunna nisa'uhu fi dunya wal akhirah wa tuwfiyat ithnatan qablahu wa tuwfiya huwa ala tis'atin so nan tis'a ɗin da su ya zo saboda ita khadija ta mutu ne ƙabilar hijira bi thalathati sanawat tuwfiyat ita khadija radiyallahu ta'ala anha sai bayan ta ne sai auri sauda sannan ya auri aisha to bayan ya zo madina na jin ya zo madina ko shekara ta biyu ko ta uku sai ya auri ita wannan juwairiya juwairiya bintul bintul harith ko juwairiya bintul harith sai ya aure ta to ita ne ba su daɗe ba wanda ake ce mata allati tulaqab bi ummil masakin li kathrati it'amil masakin annaha tukthiru fi it'amil masakin hiya ta'malu wa tastami'u al-mal thumma tunfiqu 'ala al-masakin eh, bintu bint a'a banda Zainab ai ai wannan ita ce sananniya dama ita ce ta farko ba Zainab ba ita ma Zainab tana yin wannan aka yi mata lakabi da wannan amma wannan ita ce asali ita ce asalin mai sunan ummul masakin eh, ita ce kuma kanta ta lam talbath ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam inama inama makathat ma'ahu shahrayn aw thalath thumma tuwfiyat sai ta rasu a ga ita ta taba wata biyu ko uku sai ta rasu a matarsa kaga su biyu din nan ne su ne suka rasu ta rasu shekara ta biyu ko ta uku ta uku bayan hijira don a shekarar da aka aure ta a shekarar ta rasu shekarar ta biyu ko uku da annabi sallallahu um, wata biyu ko uku da annabi sallallahu alaihi wasallam to su ne suka suka abun nan suka rasu kabilar rasul sallallahu alaihi wasallama amma sauran da ita sauda tu bintu zam'a da aishata aishatu bintu abubakarin siddiq siddiqatu bintu siddiq saujatu sadiqul masduq ka gani aisha kenan biyu kenan ko sannan zainab bintu bintu zainab bintu jahash ita wannan wanda aka daura aurenta a sama zainab bintu jahash sannan sai maimunata al harith al-hilaliya ko sannan kuma sai safiyatu bintu huyai sannan <clears throat> hafsatu bintu umar sannan ramlatu bintu abi sufyan wanda ita ce ummu habiba sannan kuma sai wa zainab bintu kuzaima ka gani to wannan kaga su ne suka suka suka yau abin nan tare da manzo Allah sallallahu su tara suka taho aikin haji din tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ce to da suka zo suka zo shine suna tafiya shine take cewa sun zo sarif sarif sunan wani wuri ne a nan bayan garin makka kafin a makka tsakanin makka da madina an kusa shiga makka ake ake nan aka zo an kusa shiga makka ake taras da shi wannan wajen a gani an ce bai wuce mil shida wasu su ce bakwai wasu su ce takwas haka dai alaktilafin amma dai masafa ne ba'ida kalilan tsakanin zuwa ka shiga makka amma yanzu duk wurin ya haɗe saboda makka ta faɗaɗa an gani to shine suka zo wannan sarif ɗin sai ta yi haila jini ya zo mata sun yada zango a wajen haka sai annabi ya shiga ya sami tana kuka ce ma yi bukiki ya aishata hmm. ya ce anafisti al'ada kika yi jini ne zo miki ta ce eh ta ce wallahi na yi na dama ban yi so aikin hajjin nan ba ma ta ce a karki faɗa haka ai haza ina ma haza shay'un ja'alahu Allahu ala banati banati adama alaihi salam wani abu ne da Allah ya sanya wa ƴaƴan annabi adam mata ƴaƴansa mata ya sanya musu saboda haka wannan wani abu ne da Allah ya kaddara don haka sai ya ce karki bar kuka ki je dai ki yi wanka ki shiga haramin ki kawai saura da haramin ki kawai shikenan if alima ya alul haja kuma ki yi duk abinda da mai haƙƙin haji zai aikata ghaira an la tatufi bil sai dai ba za ki dawafi a ɗaki ba hatta ta tsuhuri sai kin ga tsarki sai jinin ya dauke kaga wannan kenan ashe mai al'ada ko mai jinin biki ko mai hadafi ma ba abin zai hana shi yin dukkan ayyukan aikin haji in banda dawafi da kuma raka a ta yi tawaf dama in aka yi sai raka a ta yi tawaf banda wannan ba duk komai za ta yi fara kama ta je aikin haji al'ada ya zo mata kafin a fara aiki to za ta yin komai a je mina da ita a ne ba za ta shiga ta yi ba amma ta mutu ita zo kawai za ta mai da aikin ta ya zama kirani kawai sai ta yi amfani in ta tashi kawai a goma ga wata in za a yi dawaful ifada da in ta yi dawaful ifada ya ta zo ta yi sa'ayi shikenan ya wadatar mata da dawafinta na hajji da umra gaba daya kamar yadda annabi ya faɗa cewa sa'ayuki aban dawafuki bil baiti wa sa'ayuki bayna safa marwa yakfiki li hajjiki wa umratiki a wata ruwaya ce ya isan miki kin yi kirani kenan dama kun san mai kirani da mai tamattu'i sa'ayi ɗaya suke yi kirani da ifradi sa'ayi ɗaya suke yi amma mai tamattu'i shi yake yin sa'ayi guda biyu da sa'ayi sa'ayul umra na farko da ya zo yazo yayi dawaful qudum yi sa'ayi na umra shi ake kira sa'ayul umra sannan zai kuma yin wani sa'ayi sa'ayul hajji shine ranar da goma ga wata in aka yi dawaful ifada zai wani sa'ayi wanda ake kiransa sa'ayul hajj mai tamatu'i dole ne tawafani wa sa'ayan amma al-muqarin wal mufrid wanda ya ifradi ko kirani shi kam tafi bi sa'ayin wahida sa'ayin wahid wa tawafan to zai tawaful kudum yayi sa'ayi in yayi tawaful ya yayi sa'ayi na farko to a goma ga wata in yayi tawaful ifada to ba zai kuma yin wannan sa'ayi ba kuma amma in bai sa'ayi nan na farko ba ya yi dawaful kudum bai yi sa'ayin ba ya jinkirtar to in aka zo ran goma ga wata aka yi tawaful ifada bayan taho daga muzdalifa an dawo mina zai dawaful ifada kuma sai ya yi sa'ayi shikenan su nan guda biyu kenan to sai saboda haka ita ma za ta rinka yin haka za ta yi gaba daya kafin a gama aikin hajji insha Allah jini ta dauke shi kenan sun ta zo ta dawaful ifada da sa'ayi ɗaya shikenan khalas an gane ba masha Allah to shine yace mata if'ali kullam if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt hatta tatuhuri muttafaqun alayhi fi hadithin dawilin a cikin wani hadisi ne mai tsawo na aikin haji wanda suka yi akwai hadisin uh, Jabir bin abin nan ya kawo shi shi ma ita ma ta ruwaito wannan to ita ta ruwaito poshin na hadisin an gane ba na'am sai ce me eh وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار daga mu'adh bin jabal yace annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi mu'azu kenan ibnu jabal abu abdurrahman al-ansari al-khazraji shine babban malamin malami shugaban malamai kenan na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam eh a'lamul halali a'lamu ummati bil halali wal haram mu'adh bin jabal kamar yadda annabi ya faɗa shine shugaban malamai ranar alkiyama duk wanda yake layin malamai malanta da ɗalibai to suna bayan mu'azu <laughs> eh insha Allah mu'adh bin jabal kenan hmm. shine annabi ya tura shi ya tura shi Yaman ya je ya karantar kun san hadisin to shine yace ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma yuhillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya ha'id me yake halatta ga mutum daga matarsa wa hiya ha'id idan alhalin tana haila tana jini me ya halatta ya ji dadi da shi tare da ita a jikinta to shine kala sai ce ma fawqal izar abin da ke saman zani wato ta daura zani zuwa cibiya so daga cibiya abin da ya sama babu zu za iya iya wasa da matanka a nan amma ban daga ƙasa inda tana al'ada ya yace rawahu abu dawo da wadda afahu abu dawo ya rawaito shi a cikin sunan dinsa ya raunata ahmad ma ya rawaito shi amma hadisi ne hasanun bi majmu'it turuk eh an gane ko hadisi ne malamai sun sa shi saboda hadisi ne sahih babu wata matsala a cikinsa ga can ma wancan abinan nan da ya ce isna ukulla sha'in illan nikaha ko hadisin can da makaranta baya kunga yana nuna wannan duk da kasancewa wannan ya nuna cewa faukal iza amma wancan ya ce isna ukulla sha'in illan nikah banda aure wato aure shine saduwa mm. to kaga saduwa ko dama kasan zani ne ai to nan aka hana shi yasa Aisha ma ta ce idan annabi yana so idan arada annabi an yubashirani ya amurni fa attazir suma yubashiruni sai annabi sai ya ce da Aisha ki daura zani ya daura zani gaba daya duk da huwa yamliku irbahu mm. amma ta da haka yana yi ne don ya koya mana ka gani saboda haka sai ta daura zani sai sai sai rungume ta idan yana nufin ya yi mata haka saboda duk wannan duk nuna kauna ne da soyayya da abin nan mm. da tausayi wa an ummi salamata radiyallahu anha anha qalat kanat nufasa'u taq'udu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba'da nifasiha arba'ina rawahu al-khamsa kuma iya arba'ina ya tsaya yawwa arba'ina yawman yawman haka ne go rawahul khamsa illa nasa'i wal lafdhu li abi daud wa fi lafdin lahu wa lam ya'murha an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salati nifas wa sahahu al-hakim wannan hadisi ya ce an karɓo daga ummu salama Allah ta'ala ya ƙara mata yadda masu ummu salama hindu binti abi umayya ka gani mijinta abu salama fa masmu abu salama man yastati wa an yujib abu salama <laughs> shi kan ba a cika faɗa sunan ba <laughs> a ba cika faɗa sunan shi ba sosai amma ya kamata tun da musan na matan musan na uba namijin kuma abu salama suna yawwa ina yake ne a motsa a auto sunansa abdullahi ibnu abdul uzza abdullahi ibnu abdul uzza shi abu salama abdullahi ibnu abdul uzza wani abu sufiyan kuma wani sarkin maka a ta yaya zama dan wanshi abdul uzza fa aka ce shi yi sakar ne ibn harb ko shi abu na sunansa sakar ibn harbin daga harbin kuma sai ibn wa umayya ibn umayya ibn abdushams ibn abdumanaf eh eh amru amruba eh bare na'am an gane ko to ita na na ummu salama take cewa fatawa aka yi mata fatawa aka yi mata wata mata ce ake ce mata masatu masatul azdiya eh ko ce masatu ko musatu al-azdiya yar banu azd abc eh, eh musa ko massa al-azdiya ita ce ta yi mata wannan fatawa akan jinin al'ada aksa ayyamihi shine ta ce kanatin nufasa'u mata sun kasance ta ku'udu ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi suna zama zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zama wato 40 yauman fi a ba'da nifasiha bayan jegonta bayan jego in sun haihu kenan biki 40 yauman kwana 40 haka suke zama rawahul hamsa ashabu sunan wa ahmad kenan su suka ruwaito illan nasa'i banda nasa'i wal lafzu li abi daud wannan lafazin na abu daud ne duk wayancan sauran sun ruwaito ibnu majah tirmidhi ah, sun ruwaita wannan ah, abu dauda amma wannan lafazin abu dauda ne wa fi lafzin a wani lafazi lahu gare shi shi abu dauda din kenan wato ya ce walam ya amurhan nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nefas annabi kuma bai umarce ta baya umartan ita mace mai biki da rama sallan da ta bari a lokacin bikinta salatul nifas kenan sallan biki a halin biki in ta ba ta sallah aiko to in ta gama ba za ta rama sallan ba hukuncin da daya da mai al'ada haila wasahul hakim hakim ya inganta wannan hadisi duk da wasu malamai sun da afar wayar gaba daya to amma magana mafi inganci hadisi ne sahih saboda malam albani ma ya sa hashi ya ce hasanun sahih akwai akwai wata ka'ida da malam albani yake da ita wanda ta sha bamban da na turmuzi shi malam albani duk a cikin littafinsa an kaga ya ce hadifun hasanun sahihun هذا يدل على أن إسناد الحديث على أن إسناد الحديث حسن wal matanu sahihun bi shawahidihi da kawo hadisi wannan sanadin da ya zo a jiki wanda hadisin ke jikinsa sanadin hasan ne bai cika sharuɗu siha ba amma an waito hadisin ta wasu sanadin kuma wanda in ka ta hada su za su baka siha lafazin saboda haka shi yasa a wannan hadisin na umu Salama Albani ce hasanun sahihun haka ya kirawo ya kuma maganan hadisin a cikin irwa'ul galil azan irwa'ul galil daga cikin littafansa da yayi wanda ya ba da himma a kansu ya mai da hankali akan sosai ya musu hukunci sosai a kansa ya yi bincike sosai a kai. saboda haka hadisin dai ya inganta a takaice amma samir ibn zuhair ibnu aid al-zuhairi amir ibnu amir amir ibn amin ne ko al zuhairi dalibin albani ne ya yi wa abin nan uh, bulugul maram ta hakiki da takariji yana da asalin juzi'i biyu amma akwai kuma mai guda ɗaya da ya rere ya takaice ya yi ta rumuzi ne kawai baya dogon magana a kai sai da ya yi ta ishara kawai ramzi da ya ta rumus kawai yace haza sahihun kawai rawahu fulan wa fulan fulan haza da'ifun rawahu fulan wa fulan fulan shikenan wani wuri ne zai ce fihi fulan wa fulan wa huwa ko fihi fulan huwa matruk kaza da sauransu amma a wancan asal din ya baje ya yi dogon abin nan wajen juzi biyu ne ko ma fiye da biyu don ya ce yana ta aikin ne bai fito da shi gaba daya ya zira ta yawa shi shi samir ne yake faɗa to saboda haka ya shi ya da afa su wayoyin duka biyu da wannan wannan ta farko na ummu salama da kuma lafazi na bin wanda a cikin lafazi na bin wanda shi abu da ya ruwaito din duk ya ce da'if wallan ya amurha bi kunna kaga ya samu dan kure saboda da yawan malamai sun inganta wannan hadisi kuma malal albani ma inganta kuma gaskiya nasu maganan yafi hadisi ne sahi saboda haka wannan muddatu ayyamin nifas kenan ga mai biki ba kwana 60 ba kamar yadda aka faɗa a cikin malikiya so malikiyan ma eh, maliku an taba an masa wannan tambaya game da biki adadin kwanaki aksa aksar ayyami sai ce kwana 60 daga ba aka zo aka sami aka ce to ai ba a kaiwa 60 ma suna daukewa jini ana samun bambance bambance sai ce to wannan abin dama ijtihadi nayi ba da hadisi ingantacce a kai amma ku je ku tambayi mata duk abin da ya fi rinjaye to sai a aiki shi shi ah. kawai shi kenan abin da ya faɗa kenan kaga kuma don me za a ɗauko sittin kuma a ta yawo da shi altattafan malikiya duk littattafan malikiya za ga suna magana sittin din nan kwana sittin na biki wanda kuma dama ba nasi ba ne asalan yace ali ne ya faɗa kuma ya dawo ya janye shi malikun da kansa ya janye to kaga kenan tun daga hadisi nan haka nan mm. magana ta kare ko mm. hadisi da ya inganta kwana arba'in shine aksa mafi nisa in mace ta haihu za ta bi jinin jinin bikin in yana in bai dauke ba za ta jinin zai ta zuwa za ta kunzugu in bai ɗauke ba jinin za ta tafi sa har kwana arba'in in ya wuce kwana arba'in to ta ci gaba da sallah ta yi wankan biki wato wankan daukewan jinin haihuwa shine yadda ake wankan janaba haka ake yin sa. wannan ruwan zafi na wankan zafi da suke yi wannan al'ada ne ba wai shine wankan bikin ba al'ada ce kawai kuma bata ta da wani amfani sosai a jikin mace yana cutarwa yana sa mace ta tsufa da wuri kuma ya daddafe mata jiki da abin nan duka kuma eh, duk sai ta sai ta ta kurkuce gaba daya eh <laughs> kuma eh, galibi kuma kaga a plateau kaga matan biron da matan yanga zawaye babilona na filato ba sa yi wannan mm-hmm. ba sa yi kuma yawancin al'adu ba sa yi sai hausa fulani dama asali daga hausa fulani da kuma wasu kabilu suna nan daban ku mm-hmm. da suke yi amma bai da wani amfani kuma yana haifar da in ba sa aka yi ma yana haifar da hawan jini mm-hmm. scientifically sun yi bincike an nuna haka likitoci to kaga mai amfani sa tunda ba shari'a ce ta zo da shi ba don me za a nace wani ma kan wannan ruwan zafin faruwan kan zafin ba sai a raba aure eh ya samu matsala kuma wai sai an kwana 60 din nan ana zuba mata ruwan zafi komin zafi fa komin lokacin zafi za a wannan abin za a yi ta yi wanda duk zafin da za a yi mata wallahi in ba ta cin abinci mai kyau duk ba ta lokaci ne abinci lafiyayye za ka ba ta ka sama mata abinci mai kyau da abubuwa shikenan ita zauna lafiya da wasu 'yan magunguna za ta sha shikenan gani mata da bata taba yin wankan zafi ba bata taba yi ba kaga haihuwanta takwas ba ga taba yin wanka ba na zafi sam normal wanka da ruwan ɗuminta yadda saba haka za ta yi wanka mun kawo ƙarshen hadisin ok to kitabu salati ya zo daidai kenan Right.